so ne ni da tambaya cikin so tun da idanuwa sun gani bani da nutsuwa a cikin so ba kulawa ba na gani ya na ganka haka wai me ke faruwa ne a har tambaya ta ma kake ka duba ka ga yanda ka bar ni mujigu mujigu wujiga wujiga da ni fi sabillahi ina dan uwanka kai duba ka sharshar da kai kaga magana ta gaskiya laifin kai ba yanda ban yi da kai ba ka rungumi sana'ar mu ta gado kaga da Allah kar ka gaya mun ba sukari kai kana so ka ce da ni kai noman kake yi kwarai kuwa domin a wannan zamanin babu abin da ifi dacewa da ɗan Najeriya sama da harkar noma domin noman yanzu ba irin na baya bane ya canja salo. Shakka babu kamfanin MJD Global Concept Limited ya tanadar wa manoma injinan aikin gona tun daga noma har zubawa a buhu. Muna da injinan haro manya da kanana daidai aljihu ba sai kun duka ba kuma akwai injin yin shuka tarakta manya da kanana injinan saka taki da na ban ruwa muna da tresha don cire muku shinkafa alkama gero gyada masara da dawa kai abin dai sai kun zo kamfanin MJD Global Concept Limited bugu da ƙari kamfanin na bayar da horo ga manoma domin samun sabbin dabarun noma noma na zamani a sauƙaƙe. mana da a Kano, Katsina, Kaduna, Jigawa, Sokoto, Zamfara, Kebbi, Abuja, Arewaci da Kudancin Najeriya. Za ku iya tuntuɓar mu a lamba 199 Hakimi Street a jihar Jigawa, ko a lamba 42 Zaria Road Na'ibawa Kwatas daura da gidan Fet a jihar Kano, ko a lamba 4 Waterboard Road Dutsen ma a jihar Katsina, ko kai tsaye ku tuntuɓi lambobin wayar mu 0707715 sifili takwas sifili uku biyar daya biyu shida ɗaya ɗaya mjd global concept Concept Limited. Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Jallo. Kaga dan uwa a koma gona kawai don noma shine tushen arziki. Bani da bani da Ai, kai yanzu ai ta masu iya magana. Mhm. Wai ake cewa ai da gani babu tambaya. Kowa ya ganka ya san al'amura sun wanzu harkoki sun buɗe komai ya warware alhamdulillah gaskiya ne amma gaskiya akwai saura domin yanzu ne babban abin da ya fi damuna ina da burin na ga cewar ni ma na mallaki gidana wani kaina da tabbatar da cewa iyalaina a cikin gidana suke ba a gidan aro ba <laughs> ka san mamakin da kake bani hmm. to kai yanzu menene na ɗaga hankalinka a kan gida ai kai ai ka ci gida kamar yana ci gida A, ah, to yanzu nan gidansu hajjaji da kake ciki alaji ai ina tunani as end of the issue ma kai kawai guda za a ma abin ma gida a ce ma kawai ka ci gaba da zama su kuma su koma sabon gida <laughs> gaskiya kai ba tu matsala ka kira haka kullum mutane da gidan sai su fita su bani kai wannan lissafin na fa ba shi ake magana ba wato har yanzu wannan abin da kake tunani ni gaskiya ba na kawo shi a raina kwata-kwata saboda ni na san waye ni ne san ya nake rayuwata so ni ban kaddara wannan abin ba kai kake ganowa ni tam da cikin tunani na insha Allah baka da yadda muke ba ah dama ina da dan magana da nake so mu dan yi in mun zauna mu kokari da Allah nake so kai mana tunda har Allah ya sa kai ga ka ka shigo gaba gaba a yi kokari a san yadda za a yi da Allah a yi mana ƙarin albashi a kamfanin nan wannan tunani ne mai kyau gaskiya don ko ni kafin na samu wannan matsayin ina da wannan tunanin musamman duba da yanayin da mutane suke ciki al'amura sun yi tsada to inda gizo ke saka shi ne yawan yawan mutanen da suke gargashin su yanzu idan ka ce su ƙara ma'aikata albashi sai su fara tunanin sai sun rage wasu to amma na san Alhaji Fatu yana ɗaya daga cikin mutane masu imani da na rayu da su gaskiya zai fahimci yanayi. in Allah ya yarda zan iya kokari na ƙara mutane albashi ba tare da an sallama wasu ba kuma akwai tunani ma da nake da shi na a samar da irin hanyar da za a babba mutane abin hawa ko da albashinsu ne a rika cirewa saboda yanayin da ake ciki na yi tunanin abin nan tun da daɗe to amma sai nake tunanin kar na kawo abin a ga cewa dan ina gurgura mashin ne nake so in samu a ƙara abin nan amma zan yi insha Allah ko dan saboda karuwar ragowar ma'aikatan da suke wannan kamfanin insha Allah. Alhamdulillah. Insha Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So masha Allah. Ai kaga daɗin naka <laughs> ya matso kusa kenan. Ni <laughs> fa eh. an kira ni. Eh. Assalamu alaikum. Tsananin so ne ke. Ina lafiya? tsananin so matata a so ake so a so a so shi kenan aikin da ka koshi ba za ka yi dare ba aiko za ka da anjima ka zo na dafa maka shayi alaikum. assalam. ma minti ce ake kai. Hassan da baby ake wannan waya. ne gajiya da waya. To yayi. dama na fito ne zan je in same ki sai gashi na ganki a nan wajen kuma na ji daɗin samun ki a nan gurin. Mhm. Unguwa zan fita kuma ina so ki kani. ni. unguwa kuma eh gashi mun kashe waya ban gari ba kuma baya nan bare in tambaye shi zan fita to ba gogo tana nan ba sai ki tambayi mm. gogo. na san za ta iya bare ki haka ne amma dai duk da haka gaskiya sai dai in ke ce za ki je ki tambaye gogo. in kika tambaye ta ta bari ki ce mutu shikenan bari zan je in tambayi gogon. saboda na san za ta barki kuma fitan nan da za mu yi fita ne da zai amfane ki akwai abin da nake so in nuna miki shi ke ni ma ina ga ma da zama an ne kaɗai wallahi kawai bayan da zan yi ne ki je ki tambaye gwaggon kawai gyalafa zan ɗauka ne. bari in je in tambaye ki alaikum assalam na'am. Ya na kina kuma suna Allah ina zaune ina faman zazzabi. Gugu ya bakunta. Alhamdulillah. A'a ai yanzu kuma na mun zama yan gari ai bakunta ta ko mun zama yan gida. <laughs> To masha Allah haka nake so in ji. To Allah ya muku albarka ai ma ka ba abin da za mu ci sai Allah ya saka da alkhairi. Amin gugu ba komai. Gugu da ma alfarma na zo nema a wajenki. ki. To wace irin alfarma ce a kowace iri cin Allah da zan miki me kike bukata? Ce godiya nake. Mama zura ce nake so dan Allah ki bata ina so mu fita unguwa da ita. Ina so na dan yi mata wani siyayya haka. To bayan da za a yi na je na siya mata saboda ban san wanda take so ban san wanda ba ta so hmm. Shi yasa nake so mu je tare da ita. To bata tambayi a ba kuma ya riga da ya fita shine nake cewa to don Allah ko za ki ɗin ba ta dama sai mu je tunda duk abin da kika faɗa ko ya riga da ya zauna. To ba damuwa insha Allah ai wani abin arziki ne na barta ku je Allah kai ku lafiya idan da ku lafiya. Mun gode Allah ya sa ka da alkhairi. Mun ne da godiya. mun gode. To madalla a da lafiya dan wannan kuma kya tsaya kina wani abin nan ba wani abin bane kin ji? Ai da an zama ɗaya kuma insha Allah. Sai mun dawo. To Allah ya tsare. A'a. Ana bin arziki ya haka? A'a, masha Allah. Sai godiya ga Allah. Daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan. Malam ba kun za a yi wa kwalliyar ba. Ba na son tabara. Dan sittin ne ni da za a zo a min kwalliya. Gurin kwalliyar mata ne ka gan shi nan hada dan guri lafiyayye. Abin da nake so ku gani daga gurin da nake so in ɗauko uwar gidana zuhura in kawo ta ne nan nake so na kawo ta a zo a mata fenti sannan kuma alƙawarin nan da na yi na wannan sarƙa kyakkyawa so ke sai an ɗanɗara mata kwalliya a nan gurin sannan kuma sai an ɗauke ta in je da sai mata sarƙa in sa mata a wuyanta. ya nika kana ta cuku-cuku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in na je na yi budu-budu da makanike na sai na masa duka yau wannan babur din jiya baka ka karbo shi daga gurin bakanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din da gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu naɗa mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk laifin ka ne ai da zai zama na saboda makanike ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kaca sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababbi kuma original don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar kofar ruwa shagon Umar awal Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji Nazifi Idris ko a lambobin waya sifili tara sifili uku ɗaya tara uku biyar sifili ko kuma sifili takwas shida sifili uku takwas uku tara takwas Martaba Motorcycle Spire Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida. filme, Kai, kai, kai, kai, kai, kai, Ba komai ki nutsu ki duba abin da kike so, kar ki zo ki ruwan ido. Ki dauka mana duk abin da kike so a nan. Kin ga yadda kika zama wata balarabiya. Dama ka kike da kyau? da wannan ma to shi ke ne kin ya ɗiba su kaɗai ba ne ba kin ga kika da ga kuma rabiya yanzu dai mu je akwai wasu bangaren mu ki da ba duk abinda kike so kar ki wani abin nan na ɗauka zo mu <gasps> Nana ta hankali ko? Ci a hankali. Kun abu ne mai tsada ko mai daraja. Wayo. Ganin yadda kika yi kyau bari bani. Kina rana sai muke kina mai zaki da hoto. To kin ga dan aje kin ga can ga can ta kalma ga wasu abayoyin ba mutum ki dudduba da Allah ilaha illallah Muhammadu rasulullah Hajiya za ki haƙe ni. Za ki haƙe ni da daɗi Hajiya. Hajiya za ki shaƙe ni za ki shaƙe ni za ki shaƙe ni. Wai. ooo. Oh. Amma ta kai wannan zai ki jawa ba kai. Ya kin gani shi kuwa? Zo ta bai duwa su. Kai Hajiya. Wai. Wanne ne wannan? Wai wannan. Hajiya. Hajiya. kwanciya ko da kayan ki. A'a, zan su. Ki kuma kuma da ƙarfi. Ba wa zuwa suna miki shi. so ki kuma ki bi Ya ni to shi so. Kai kai kai kai. kuma Hajiya wannan yan Saudiya ce wallahi Hajiya. Ki sayi ku Allah ne yan Saudiya ma kike ce yau komai komai ina kuma na gode na gode hajiya hajiya gode ga wani can gani ba ga wani ma ban gani ga ne da <laughs> kyau a da su ma za ki sai mun ko ai duk da kaya ba kan sai kin ture a gurin wannan ma ya kyau hmm. ke da hajiya kin huta daɗi wani abin da zaki nema ki rasa ga babanki mai kuɗi kuɗi gida ga gidan kuma da kai mota hmm, kin ji zura ai kuwa akwai abin da na rasa sosai ma a rayuwata kuma mai mahimmanci sai kuma kina da shi haba mana hatsiya ya kiyaye irin wannan magana yanzu ni ne zaki kala ki ce min wai akwai wani abin da ni na mallaka wanda ke baki da shi ki ga fa kayan da ke jikina ki kalli fa fata na dan kina ganin dan wannan dan ke kike kin farin ba haka ba nake ba. ki dube ni fa ki kalle ni fa kalli kayan da ke jikina ni ba ita kawa ci. komai za mu ci sai mun sha wahala muke samu kawai kin gani ne kawai dan dari dari darin nan kawai ba haka ne Allah ya yi in ba haka wallahi ba karamin wahala muke sha ba ta yaya za a yi mallaki wani abu da ke baki mallake shi ba duk kudin babanku haka ne gaskiya ne dama mutum baya taba ganewa yana da wani abu mai muhimmanci a tattare da shi har sai lokacin da baya tare da shi ko baya kusa da shi amma ke kina da abu mafi tsada

duk abin da nake da shi a rayuwata zan iya baki shi zan iya mallaka miki komai nawa saboda ki bani wannan abu saboda ina son kasance na da wannan menene shi ke ayan waye ma ayan <gasps> ayan ki. hajiya hau hau hau hajiya ya kuma kike bikin wannan wasan aikin gani ba na san ana wasa da gini ba ba wasa da gaske nake faɗar wannan magana har cikin zuciyata ina son aya kuma so na tsakani da Allah wanda ba kowace mace take iya samun wannan ɗa namijin ba amma ke kina da shi ashe baki da hankali hajiya ashe akwai wani abin da ke damun ki dama kin kawun ne nan ki saye ni so ke ki kwace na? ashe abubuwan da kike min gaba ɗaya ba don Allah ba ne Allah ya wadarar tunaninki mu kuwa kawai kuma wallahi tallahi ba ki taɓa ki samu bilbi ba mun jokana amma Allah ya wadarar wannan zuciyar taki Allah ya wadarar tunaninki ina son mijina Ashe na ma ba don Allah kika taimake mu saboda mu ba ki gida saboda in ba mijina ne wallahi Allah ya wataran halinki Allah ya wataran mugun tunaninki ki bani ka hana Nura Wa alaikum assalam. Sani da dawa. Wallahi nake na fito nake dan dan sha iska. To amma kuma ita zura ai bai kamata ta baki ke kadai ba. Gida ƙato baki san kowa ba hafi sabilillahi. Ai kamata ya ce tare kuke dan shan iska kuna hira. Ai ba wani abin ai ba sa nan sun dan fita. Kamar yaya? to ummi ce ta zo ta dan nemi alfarma da Allah za ta raka ta za su dan je soyayya shine na ce to su je sai sun dawo shine na haba kokko ya zaki bata kin farga yake san halin yarinyar nan kin san fa irin abubuwan da muka dinga samu lokacin muna wancan gurin amma a zo sabon guri tun ka a gama sabawa a rika jajjanta a jajibe ta na jajibe ta cin ta rika tafiya ta zama a ranar bije biki kenan haba ayan yanzu ni ba zan iya yanke hukunci ba kenan yarinyar nan ta zo ta nemi alfarma yanzu akwai alfarma da ba za mu mata ba saboda Allah da Annabi ai da kai da kadin mallaka wuya ne da kai da ita duk iko na ne dan na kin ai ba laifi bane dan annabi Muhammadu ki hakuri ki shigo na mai da ke gida cikin aminci kamar yadda na ɗauko ki. tsananin so na kewa matata tsananin so na kewa matata zura ki yi haƙuri ban yi wannan abun ba don na bata miki rai ba babu cin mutunci ko gadara a cikin wannan al'amari na gaya miki gaskiyar abin da yake cikin zuciya na ne ban taba ji ina son wani ɗa namiji ba kamar a yau ba na rasa mahaifiyata tun ina yar shekara shida na zo na haɗu da azzalumin mutumi dalilin haka har yanzu mahaifina ya kasa yin aure saboda yana tunani kar ya kawo wacce za ta cutar da rayuwata ki zo ki ga zan ai dama na san ba inda za ki samu matsala sai a wajen matarsa ai shi yaƙi ɗan zamba ne na san cewar dama ba inda za ki samu matsala sai wajen matarsa saboda babu wata iya mace da za ta so a yi mata kishiya sai dai dan dole don haka kin kuwa dole ne a samu wannan matsalar yanzu ya zai da maganar zamantakewa ko a gidan ki ga ki a gidan ita ma tana gidan ni ma ina gidan yanzu zaman ya zai kasance gaskiya dadi ba zan iya zama a gidan nan ba wallahi Ummi Ummi Ummi Zuwa. Wai mai haka ne? Wai mai yake faruwa ne? Ki mun bayani. Kin fita ba da izini na ba. Na da gida ina cikin damuwa da tashin hankali. Kuma ki mun bayani kin zo yanzu gashi na tada ki kina kuka. Ayin ka fi ni sanin abin da yake faruwa. Ka fi ni sanin me yake faruwa. Tun farko ina ta nuna maka ban yadda da wannan yanayin tafiyar ba ban yadda ba amma ce min kake babu komai. sai mun kake babu komai na sa faɗa maka na sa gaya maka to gashi baka gaya min ba yau ta faɗa min da kanta kai me kike kokarin ki gaya min ne ne me kike so ki sanar da ni zura <laughs> wallahi a yau sai na bar gidan nan cikin gidan nan yau ba zan kwana ba wallahi sai na bar gidan Zura Zura Zura ba zaki haba zura zura ki min bayani me dai miki ta ya zaki min haka ya zaki hukunta ni da laifin wani tsakani da Allah kin tafi ba da izini na ba kamar yadda na gaya miki kuma kin da an miki laifi kuma kin zo kina nema ki dora min laifin menene abin da yake faruwa dan Allah ki fito ki min bayani ya kike magana zaki rabu da ni zura ya kike so na yi tun kuruciya ina tare da ke wace irin rayuwa kike so mi gaba kuma dan Allah ki gaya min me wai waye ya taba ki ne waye ya taba ki me taimaki ki gaya min mana da abin da ya faru ba laifin ka bane laifin na ne dalilin na ne gaskiyan da na faɗa mata shine ya bata mata rai kuma abin da yake cikin zuciyata shi na faɗa mata ina tsananin sun kaya ina so na yi rayuwa da kai ta har abada rayuwa ta gaskiya da gaskiya Shi ne na faɗa mata ba zan cutar da ke basura ba zan taɓa cutar da ke a rayuwata ba ki haƙuri na tabbata tare da ku da yarinyar nan alkhairi za ta zama insha Allah wallahi da zura ta bar gidan nan ko kuma in ce da ku bar gidan nan gara ni in tattara in bar gidan nan duk da gidan ubana ne in tafi saboda ba na so in ga na zama sanadiyar rushewan farin cikin ku a cikin gidan nan dan Allah zura ki haƙuri, ki haƙuri, dan Allah ki haƙuri, ki yafe mu tsananin so da kewa matata mm-hmm. tsananin so da kewa matata a su ake so a so da tsananin so da kewa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 soki sosai a so da soyayya ki so ne sosai mu damke soyayya shi ne silar so a so da soyayya सीगर से लड़ सो शिगर ससो हैया